Biyo bayan kashe-kashe da ya auku a wasu sassan jihar Nasarawa al'ummomin jihar sun fara zaman tattaunawa don samun maslaha. Zaman na musamman da wakilan al'ummomin yankin Doma ƙarƙashin mai martaba an Doma na Doma Alhaji Aliyu Onawo da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro sun tattauna ne kan matakan da za su bi wajen samar da zaman lafiya a yankin. Shugaban ƙungiyar Miyetti Allah na ƙaramar hukumar Doma Alhaji Bello Inusa wanda shine ya jagoranci al'ummar Fulani a taron ya ce sun lura cewa tashin hankalin baicin rasa rayuka da dukiyoyi da aka yi ya ɓata wa makiyaya da manoma suna kuma suna hangen matsan matsanancin yanayi na rashin cimaka nan gaba in har ba su zauna lafiya ba. shawarar da mu fulani muka ɗauka a yankin doma musamman da iyakan mu duka shine muna son kowane manomi ya koma bakin gonarsa ya je ya yi aiki ba tare da tsoro ko ko abin da zai shutar da shi mu ko zamu dauki dukkan kauyukokin gaba ɗaya zamu je mu zama da jam'uwan mu mu gaya musu cewa zaman lafiya shine abin da muke bukata mu gani a Najeriya ba wai goma kaɗai ba to saboda ta in ba a zauna an koma yi ba dukkan mu ba za mu ji daɗi ba don ba abin da za a ci ba dole irin da sun gani ba su gane ba su sanar mana mu gane jami'an tsaro domin mu mu haɗa kai mu ɗauki matakin ganin cewa an zauna lafiya kowa ya yi walwalar sayan da ransu yake so. dole ne su sarakuna su zaci da da yake Benue da na yanki na Farawa din dole sai mun samu mu yi zama da su domin su yaran su dina da shan su daina kawo ma mutanen mu hari a cikin Nasarawa domin haka yana sa mutane mu na Nasarawa su kake tunkari waɗanda suna cikin Nasarawa din ganin cewa su ɗaya ne mu kuma muna gani ba haka ba. tattauna kan yadda za ku haɗa hannu domin ku bankaɗo waɗanda suke aikata waɗannan kashe-kashe? Kwarai da gaske, yanzu abin da muka tattauna da shi ne duk wani wanda muka sake muka bincike shi gani cewa shi na kawo mana tashin hankali domin ya sa mana bakin jini. Ko ina ya shiga sai mun bi kafa shi kuma mun haɗa shi da jami'an tsaro kuma mun zaɓi shi an gurfanar da shi a bisa tsarin da ta A bangare guda kuwa shugaban kungiyar matasan TV a jihar Nasarawa Peter Ayemba ya ce duk da taron na jiya an sake kashe wasu mutane takwas da ke gudun hijira. Wato mutane nan dama masu rige su gudun hijira abinda ya faru wannan suna a kanje amma tun da shike su gan yi wani dame su ne sun je su duba gida don su daga wasu abubuwa da suka gudu sun bari gida. Shiga wasu gida shine su ta sake an fara harbin su da gida. kashe mutum takwas shi abu ya bamu mamaki mu ce to ga shi an yi miti na doma jiya tsakanin aluman civil da fulani an yi magana din a sake a a samu zaman lafiya da ana magana sai an sake kai ma wannan mutane hari an kashe su amma mu dai ba za mu gaji ba za mu dinga hadu mu yi magana tun a gan cewa an samu sokin wannan al'amari. Wani yunkuri kuka yi na tabbatar da cewa kowa ya koma gidan shi duka an samu zaman lafiya? Yanzu nan ma da nake magana muna da miti ne wanda zamu sake hadu da al'umma Fulani a kowane karimin hukuma wanda abubuwa na suka shafa. birnin lafiya a jihar Nasarawa don a Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati za ta ci gaba da kare jama'arta da tallafawa waɗanda ke gudun hijira har sai sun koma gidajensu. To shi yasa muka zo mu duba mu ga ya yanayin jama'a suke nan ko me za mu yi mu taimaka musu musamman wurin ba su kariya inda suka suka zauna a wurin mafaka da kuma a sami kayayyakin abinci wanda za a taimaka musu kuma yanzu masa jirgin sama da ke mai saukar ungulu ya zagaya duk wuraren da aka samu wayannan damuwa don mu iya hangan wurare wurare wanda za mu iya ce su ne ainihin cibiyan da ake wannan rigingimu don mu ga inda za mu rika sa jami'an tsaro na musamman wanda za zauna na dindindin wanda sai kwanciyar hankali ya samu kuma mutane sun koma gidajensu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.